I'm. Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja kan mitoci 16 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraron mu barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hauwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar kasar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan yajin aikin da ma'aikatan jihar ne da suka tsunduma sakamakon zabtare musu kashi arba'in na albashi. Matasa a Filatu sun farka don neman damawa da su a sha'anin mulki. A jamhuriyar Nijar an kaddamar da kamfen ɗin yaƙi da cin zarafin mata da yara a damagaram. Kome wasu 'yan arewa maso gabar ke cewa ne kan lamuran tsaro Kazalika muna da shirin tubalin tsaro da sharhin muryar Amurka. Da farko a saurari labarin duniya daga Washington DC. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Babban jami'in gwamnatin shugaba Donald Trump na Amurka kan batutuwan bayanan sirri na tsaro na kashedi ma kasar China yana mai bayyana gwamnatin China mai mazauni a Beijing. da zama barazana mafi muni ga 'yancin ɗan adam da kuma tsarin demokaradiyya tun bayan yakin duniya na biyu wannan gargaɗin daga daraktan sashin tafi da bayanan sirri na amurka john ratcliffe ba shine irinsa na farko daga wani babban jami'in sashin bayanan sirri ko kuma jami'an tsaro waɗanda an ɗau shekaru suna ta gargaɗin cewa faɗaɗuwa da harkokin tattalin arziki da na sojin china ke yi na kunshe da wata barazana mai yawaita ga amurka to amma wannan kiran na baya-bayan nan na a ɗau mataki kamar shine mafi tsanani china na shiri ne don lokacin da aka samu duk wata arangama tsakaninta da amurka abinda radcliffe ya rubuta kenan a sashen rubuta ra'ayi a jaridar wall street journal da aka buga jiya alhamis ya kara da cewa ya kamata amurka ma ta shirya ana jiran firaministan sudan abdullah hamdok ya faɗaɗa majalisar kolin ƙasar ta yadda za ta hada da mambobin majalisar gamayyar dakarun srf wacce haɗaka ce ta ƙungiyoyin 'yan tawaye wadda ta rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnati yanzu majalisar za ta karu daga mai ministoci 20 zuwa mai ministoci 26 ba a faɗi sunayen sabbin ministocin ku to amma ana kyautata zaton za a ɗau wannan matakin cikin 'yan kwanaki a cewar gamayyar dakarun ffc wadda wata babbar haɗaka ce ta ƙungiyoyin farar hula da 'yan tawaye na sudan a wani taro na ba sabon ba a birnin khartoum na ranar laraba mambobin haɗakar 'yan adawar sun ce ya kamata hamdok ya ci gaba da zama firaminista a tsawon watanni 39 na lokacin shirin canza gwamnati an ɗora ma hamdok alhakin jagorantar ƙasar ta sudan zuwa cimma cikakken zaman lafiya da gyare-gyaren tsarin tattalin arziki da kuma hawa kan tafarkin dimokuraɗiyya mai ɗorewa. Kisar gillar mai ilimin kimiyyar makamin nukiliyar ƙasar Iran, Muhsin Fakhrizade, da wasu da ba a san ko su waye ba suka yi a makon jiya shi ne na baya-bayan nan a kashe-kashen da aka tsara da zammar ritsawa da jigajigan shirin nukiliyar iran tun daga shekara ta 2007 an kashe manyan masu ilimin kimiyyar nukiliyar ƙasar iran shida sannan an raunata guda a wasu al'amura masu ɗaura kai a kusan dukkan lamurran gwamnatin ƙasar iran na zargin isra'ila da kuma amurka jami'an gwamnatin ƙasar isra'ila ba su amince ko ƙaryata zargin ba to amma jami'an gwamnatin amurka sun ce sam ƙasarsu su bata taka wata rawa ba a waɗannan kashe-kashen can baya a ranar 17 ga watan yunin shekara ta 2012 ministan harkokin bayanan sirri na iran na lokacin haidar maslehi ya yi shelar kamun wasu mutane ashirin da ake zargi da kashe ahmad roshan ya zargi hukumomin leƙen asirin amurka ta cia da mossad ta isra'ila da mi6 ta burtaniya da kai harin jami'an gwamnatocin burtaniya da amurka sun ce san babu ruwan kasashensu amma jami'an gwamnatin isra'ila sun yi gum ma'aikatar shari'ar amurka na tattaunawa kan wata yarjejeniya da lauyoyin shugabar sashen kuɗi na kamfanin sadarwa na Huawei Meng Wanzu ta yadda za ta iya komawa ƙasar China daga ƙasar Canada a cewar wata majiya mai masaniya game da batun. Tattaunawa tsakanin lauyoyin Meng da ma'aikatar shari'ar ta Amurka ta kan kama ne bayan zaben shugaban ƙasar Amurka a cewar majiyar. To amma har yanzu babu haske game da irin yarjejeniyar da za a iya cimma. miyan dai ba ta ganin ta aikata wani rashin daidai kuma ba ta da niyyar amsa cewa ta aikata wani abu alhalin ko ba gaskiya ba ne a cewar majiyar. A halin da ake ciki kuma ma'aikatar shari'ar ta Amurka ta maka kamfanin sada zumunta na Facebook kotu saboda zargin yana nuna bambanci ma ma'aikatansa 'yan asalin Amurka tare kuma da ɗauko ma'aikata daga ƙasashen waje masu arha a maimakon 'yan ƙasar. da dama daga cikin ma'aikatan wucin gadi da kamfanin na facebook ya baiwa aikin dindindin 'yan kasashen waje ne ma'aikatar shari'ar ta kuma yi zargin cewa kamfanin na facebook ya ki baiwa amurkawa da suka cancanta guraben ayyuka wajen 2,600 masu albashin kimanin dala 156 wannan matakin na zuwa ne bayan shafi shekaru biyu da aka yi ana binciken tsarin ɗaukar ma'aikata a kamfanin na facebook a cewar jaridar new york times a ƙarshe shawarar da gwamnatin hong kong ta yanke ta jefa wasu 'yan raji uku kurkuku saboda shirya wani gangami ba tare da izini ba ta gamu da caccaka daga wasu jigajigan 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka ranar laraba 'yan rajin demokaradiyyar hong kong joshua wong agnes cho da ivan lam sun samu hukuncin ɗauri saboda shirya wata zanga-zanga da suka yi a wajen hedkwatar 'yan sandan hong kong a gundumar wanchai a watan yuni shekara ta 2019 wong ya samu ɗaurin watanni uku da rabi bayan da ya amsa laifinsa na ingiza mutane da kuma tada jama'a ba tare da izini ba cho ya samu ɗaurin watanni goma saboda ingiza mutane da kuma shiga zanga-zangar a yayin da shi kuma lam ya samu daurin watanni bakwai saboda ingiza mutane da kuma shiga zanga-zanga. Labarin duniya kenan aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Za mu fara ne da rahoton Mustapha Nasiru Batsari kan tsunduma yajin aiki da ma'aikatan gwamnatin jihar Neja suka yi. Ma'aikatan sun ɗau matakin ne bayan zabtare musu kashi arba'in na albashinsu. Ƙungiyar kwadagon jihar Neja dai ta ce ta ɗauki matakin tafiya yajin aikin ne a sakamakon zabtare masu kashi arba'in na daga cikin albashin watan Nuwamban nan da ya gabata da kuma rashin biyan albashin watan Oktoba ga ma'aikatan ƙananan hukumomi Comrade Yakubu Garba shine shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger. a kanan hukumomi na jihar Niger ga baki daya a watan goma babu wanda ya samu kokwandalan albashi to mm. mun ba su wa'adi cewa idan ba a zo an zona ba to gaskiya wannan yajin aikin ba za a janye ta ba sai mun tabbatar mun samu mafita a cikin wannan al'amarin a bangaren ita gwamnatin jihar Niger a watan shida akwai kuɗin da suka yanke ma'aikata kaso talatin sun nuna karfin iko ne suka yi wannan abun to mun san je yajin aiki aka ce muna mu hakura to baicin an yi suka ce cikin wata uku insha Allah za su biya mu wannan abin da hakkin da suka cire na kaso talatin to yau muna wata biyar biyar wannan haƙin ba sai suka sake kuma ɗiba kaso arba'in a cikin kudin ma'aikata. To kaga a nan wurin nan muna ganin cewar ainihi karfin iko ake so a nuna ba ana so a nuna mana adalci ba. Na'am to amma su gwamnati na cewa an samu matsalan kuɗi ne ba su da kuɗi ne ba ku yadda ba su da kuɗin ba ne. Ba mu yadda ba su da kuɗin ba saboda idan mutum ya ce maka bai da kuɗi sai dai yana harkan kuɗi. To hmm. kaga a nan babu ba za ka ce ba za ka da cewa bai da kuɗi ba. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce matsalar rashin kuɗi ne ya haifar da hakan amma tana kokarin shawo kan ma'aikatan in ji kwamishinan labarai na jihar Niger Honorable Sani Idris. Muna samun kuɗi daga gwamnatin tarayya kuma a cikin 'yan lokutan nan kullum abin sai tsara ƙasa yake wannan karin sai abin ya kai matuƙa kasancewar muna fama da wasu al'amura irin su harkan tsaro da sauransu wanda suka addabi mu wanda dole to dalilin wannan ne a wannan wata da abin ya kai gargara dole muka fara tuntuɓar su jagororin ma'aikata wato kungiyar ma'aikata mu tabbatar da cewa saboda su fahimci halin da muke. Haka zalika gwamnatin jihar Niger ta bayar da sanarwar zabtare kashi arba'in na masu riƙe da mukaman siyasa kuma su ba za a mayar masu da sauran kuɗaɗen banan gaba. kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya tabbatar. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ƙungiyoyin matasa a garin Jos sun gudanar da taron tattaunawa kan yadda za su sami damar a dama da su a harkokin gudanar da mulki. Shugaban ƙungiyar Voices da ta shirya taron Planang Yaktal ta ce taken taron nasu shine matasa da siyasa. Sun kuma nemo ƙwararru ne su ba su shawarwari kan yadda za su gane cewa lokaci ya wuce da 'yan siyasa za su yi amfani da su su manta da su bayan nasara. Ga rahoton Zainab Babaji. Shugaban kungiyar Voices Plan 9 Yaktal ta ce taken taron nasu shine matasa da siyasa inda suka nemi ƙwararru su ba su shawarwari ta yadda za su gane cewa lokaci ya wuce da 'yan siyasa za su rika amfani da su ba tare da ba su guraben ba da tasu gudunmawa ba. Na tambaye ta ko matasan sun shirya don jagoranci a Najeriya? Akwai wanda sun shirya kuma na ce za su iya ja wanda ba su shirya ba mu tafi tare. Ai ana fara wani abu daga wani wuri ne. Don tsofaffin man da suna wurin ba sun karba mulkin akan shirye suke ba. Su ma sun koya ne. So yanzu inda su suka yi mistake nasu mu za mu iya gyara daga wannan wani sai mu ci gaba. Shi ma Abdul Hafiz Abdul Aliyu daga unguwar Rimijos ya ce abubuwan da suka faru a 'yan kwanakin nan sun nuna cewa matasa sun fara shiri don shiga harkokin shugabanci a kasar. Saboda idan kika duba za ki ga cewa sun yi kokari a dan wannan kwanakin na cewa gwamnati ta tsaida da da matasa suka ta zanga-zanga dole ne mu ajiye kabilanci da addinanci da bangaranci guri daya mu zubar da hate speech da muke a social media da zage-zage da bambadanci abin da ya kamata mu lura da shi shine waye ya kamata ya zo gina kasar nan. Mr. Andrew Gogwim da ke aiki a gidan rediyo da talabijin na Unity da ke garin Jos ya ce idan matasa sun goya wa 'yan uwansu matasa matasa baya nan da shekaru kalilan za su sami guraben mulki. Inda muke samun damuwa yanzu kenan kowa na so sai shi ne samu shiga amma in mun duba yadda za mu samu ɗaya daga cikin mu biyu daga cikin su riga sun fara samun shiga mu mara musu baya nan da nan su iyayenmu da su riga su yayi ba dukkan su ne sun bace ba za mu fara mu ritare nasu kaɗan kaɗan mu muna samun shiga. Malam Salis Abdulsalam da ya gabatar da kasida a wurin taron ya ba da shawarwari ne da za su kawo sauye-sauye masu inganci a ƙasar. Iyaye ba su taimaka musu ba abubuwan da suka shafi gwamnati ma ba su taimaka musu ba yau a matashi sai ya ba wa shi malaminsa cin hanci ta fannin addini kuma ƙara raba su ake aikin jina ba da misali a wasu unguwannin mu din iyaye ba su san gurin da yaran su suke ma kwana ba yara masu kalilan shekaru har da 'yan mata duk wannan abubuwan baya shiryar da su yadda za su iya karbi milki. dole a rungumi addinai daban-daban za mu ci gaba da maimaita irin wayannan abubuwan saboda a yi gyara. Sauran waɗanda suka gudanar da kasida a wurin taron sun ba da shawarwarin kawo ƙarshen matsalolin tsaro da ya addabi Najeriya da samar da ingantaccen ilimi wa matasa don ba su damar tunkarar ƙalubalen da Najeriya ke fuskanta. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. A jamhuriyar Nijar, Hukumar kula da kyautata rayuwar mata da yara ƙanana ta tashi da kamfen ɗin yaƙi da cin zarafin mata da yaran a garam Ga rahoton Tamar Abari. Yanzu haka dai hukumomi da ƙungiyoyi na duniya na faɗika tashin ganin an ciwo kan matsalar. Mustapha Bara jami'i a ma'aikatar da ke kula da kyautata rayuwar mata da yara ƙanana. Bana eh, abin da muka samu a cikin raskunan yaran da yaran da suka shiga cikin matsaloli wanda har muka buɗa musu takardu dose kenan mun samu yaro dubu tara da dari takwas da goma wanda suka shigo suka biyo ta kanmu mun kasa su gida uku akwai yaran da muke cema wanda ake musgu nama eh, abin da ya shahe eh, ko a aike su a yadda ko abin da ya shahe arman dole ko fyaɗe. Babbar matsalar da aka fi cin karo da ita dai shine fyaɗe. Daga sabuwar shekara zuwa eh, watan Oktoba mun samu wajen yaro 124 wanda sun fuskanci abin da shahi fyaɗe. Yara kankana maza an samu yaro shida sannan mun samu cikin 'yan mata 118. wanda a su fadi ne aka musu rashin kula na uwaye shi ma nan mun samu wajen yaro gomiya tara da biyu suka biyo ta hannunmu yaro hamsin da biyar a bangaren maza sannan yarinya talatin da bakwai. ma'aikatar ba ta tsaya a kan yaran da ke nan nijar ba in ji mustapha bara bangaren yara da aka koro da wanda suka fito daga nigeria mun samu wajen yaro dubu bakwai da dari da talatin da bakwai wanda suka shigo cikin hannun ma'aikatar na ɗaukan nauyin wa'annan yara ko su sada su da iyalansu ko kuma dai su sama musu mafita sannan abin da ya shahi yara masu tabarada su kuma mun samu uku. kenan a takaice mun samu yaro dai dubu tara da ɗari takwas da goma suka biyo ta hannunmu wanda muka buɗa ma takarda akwai kuma yaran da wanda su sun biyo ta kanmu mai matsalar ta kai wanda sai an tsaya an buɗe takarda ba ko abin ya kai gidan juju ita ma dai kungiyar sos violence pet ofam mai kula da yaƙi da musguna ma yara da mata na taka rawa a cikin irin musgunawar da ake yi wa waɗannan yara cewar shugaban kungiyar hajiya ummadin yara suna da yanci kuma mu a jihar da magaran abin da muka yi lura da shi abin da muka yi samun koke-koke a kungiyar mu sos shine yaɗe da ake ma yara muna yin da abu da ake cewa waye kai kamar cikin ekol ekol muna yi kamar cikin unguwa muna hira da mutane cewa su lura su gani yanzu abu ne da yayi yawa sai in ce ko da da ake yin shi ba a faɗi ne waye kai bai yawa ba uwaye suna jin kumya yan uwa suna jin kumya su to su ce an ma ta ko jika ta haka to ina ga da kumyar da take sawa ne ake rigewa sai ake ga kamar babu shi yanzu ko kai ya waye in an yi ana fitowa a faɗi a bar boyewa tamar abari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar nijar Dan majalisar wakilan tarayya daga jihar Taraba Kasimu Mai Gari ya ce yankin Arewa maso gabar ya shaida irin matakan tsaro da sauyi da aka samu da zuwan gwamnatin shugaba Buhari daga shekara ta 2015 zuwa bana. mai gari wanda yake magana a wata tattaunawar muhawara kan tsaro mai darasin ko kanwar rashin tsaro jace tsakanin gwamnatin pdp da apc ya ce gabanin zuwan shugaba buhari mutane ba sa iya zuwa masallaci ko shiga kasuwa a natse saboda yiwuwar kai hari ko tashin bom. Don akwai lokacin da aka kai shekara biyar ba a yi jam'in magariba isha da asuba a borno state ba da jihar borno da yobe da bangaren adamawa diga nan ba ka isa ka tashi ka kai mai duguri rana guda ba a nan gadan numan muna kai awa shida ko bakwai checkpoint na kan gada ba za mu ce allah wadai gaba ɗaya ba gaskiya muka yi haka wato mu yi wa allah butulci sannan kuma shi shugaban ƙasa? ba mu mara adalci ba wa'annan shugabannin tsaro na yanzu sun shigo da hazaka sun yi kokari sun yi nasu iya rawar da za su iya takawa amma yanzu sun gaji basirarsu ta kare ba su da wani sauran abin da za su iya tabukawa dan najeriya shi yasa muke kira da a canza su a kawo wani sabon zubi su kuma su zo su irin nasu rawan mu gani da yake kalubalantar mai gari mai sharhi kan lamuran yau da kullum Bashir Baba ya ce ba marabar dambe da fada kan taɓarɓarewar tsaro a lokacin baya da yanzu. Talakan Najeriya ya daina neman gwamnatin Najeriya ta masa hanya ya daina neman gwamnati ta samar ma sa makarantu abin da dan Najeriya yake cewa shine gwamnati ta yi wa Allah ta yi wa annabinsa ta yi abin duk da take iyawa don ya samu ya zauna lafiya ba tare da an kashe shi ba ba tare da an yanka shi ba ba tare da an sace shi an tafi daji da shi ana karɓar kuɗin fansa ba wannan bala'i da kama kada dai a sha'afa muryar amurka ake sauraro a shiri na musamman daga abuja ga hassan mai na kaina da shirinmu na gaba masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu tare zabar mari a jihar Borno inda mayakan Boko Haram suka yi kisan gilla ga wasu manoman shinkafa. Ana da kika jiya aka ce mutane arba'in da hudu suka rasu amma da na zo nan wasu suna cewa ya kai sabai ba wanda ya san adadin su yanzu za a fita ne su mun ba su hakuri. komai abin da zai da sai daga Allah mai yake wanda sun tara din idan sun fita da su za su ce za su yi musu tambaya duk wanda an fita da shi sai a yanka shi ko yanka suka dinga yanka ne yanka gaba ɗaya yanka rago ne idan har Allah ya kadar cewa gwamnati fa za ta iya ɗaukan mataki to ta ɗauki mataki kan mutanen nan amma ana musu wasa da hankali to madalla. Wakilinmu a Maiduguri Haruna Doda biyu ya je garin na zubar mare kuma ya tattauna da wasu mutanen garin. Ya suna Usman. Zan da wani abin ya faru. Mutanen mu suna zuwa aiki. Aikin da suke zuwa kuma suna neman abinci ne. A gonakin su. A gonakin su eh. To mutanen mu sun tafi da yawa a cikin aiki din bugun shinkafa. To shine sai suka haɗu da su sai suka tara su suka ce ba za su yi musu komai ba. A haka din da aka yi sun sa sun bi su suna kaka masu a kwashebe. Nan kwashebe din da nan zubar mare. nisan shege eh to zai kai kilomita goma yaushe wannan abin ya faru eh lokacin da abin da ya faru nan da safe tun jiya suka mm, fara har zuwa jiya asabar kenan eh jiya asabar to suna musu wayo suna cewa ba za su taba su ba to a cikin haka ashe duk wanda sun tara din idan sun fita da su za su ce za su yi musu tambaya duk wanda an fita da shi sai a yanka shi yanka ne yanka gaba ɗaya yankan rago ne suka sunan wani yanzu wanda suka kwanci ne wanda aka yanka mun samu talatin da nawa ne arba'in da hudu arba'in da hudu eh yanzu haka ma akwai saura kuma ana neman su kuma ba a samu ba ka gane ko Ani bari wannan ma mun bayani Sunan suna malamin eh, suna na nura musa kai ma mazaunin wannan garin da ba eh mazaunin to da ga ma abin da ya faru to abin da yake faruwa dai a takaice mutanen mu suna wajen aikin shinkafa jiya Allah da ikon sa misalin karfe biyar na safe ko da rana ta fara dagowa sai suka fita a jeji duk inda suka gan ku sai su ce ku zo ku zo suna da magana a gona ne suka dinga sai su eh, a gona ne suka dinga samun su suna aikin shinkawa su ce ku zo ku zo kuna da magana sai suna sa cikin garin kwashe to suna tattara su a wani gida bayan sun gama tattara su sai a dinga ciro ku da daya ana zuwa da su suna musu yankan rago shin har suka yanke yau mutane masu yawa suka yanke kimanin mutum 43 hmm. yanzu an samu an ɗauko mutum 33 daga ciki ya sunanka sunana Yusuf Muhammad me ya faru ne da waɗannan mutane ranar talata da ta wuce lokaci sojoji sun shiga wani gari da ake cewa karkut da ke karamar hukumar mafa to shine a lokacin sai suka haɗu da yaran to sai suka yi wuta tsakanin su amma ba a samu an kashe kowa daga ciki ba ko jikata rauni to daga nan kuma shine sai suka gaya wa yaran cewa da Allah ya kaddar cewa an taba musu wani to da in suka zo za su yi banda kunne banda hure ma'ana za su yi kan mai uwa da wabi su yaran nasiya suka da haka? Eh, su yaran suka faɗa haka hmm. to kuma gashi da aka zo mutane sun kwantar da hankalinsu sun je suna aiki sai suka je wani guri da ake cewa danguwa hmm. shi kuma shi ma na karamar hukumar mafa ne yana a wannan yankin rukon kwashabe to daga nan shine sai suka dinga tattara mutane mm. suka zo suka tara su a cikin garin kwashabe din to a nan ne suka samu suka zo suka yanka mutum akalla dai wanzu wanda aka kawo nan mutum talatin da hudu arba'in da biyu da uku wanda aka kawo nan gudan mm. to da safen nan kuma an ce akwai sauran mutane amma su wannan ban gan su ba mm. wanda na gani kenan to sannan kuma mu abin da muke kuka da shi kuma muke kara kira ga gwamnati idan har Allah Allah ya kadar cewa gwamnati fa za ta iya ɗaukan mataki to ta dauki mataki kan mutanen nan amma ana musu wasa da hankali su ba su bar talaka ba wannan abun yana tar mana da hankali an ce gabar ma bayan kashe wannan mutane sun bi wasu gonaki sun kona san wannan batun eh gwara gaske sun kona gonaki bayan kuma sun kona gonakin ma har a sana bin shinkafa da ke cikin mashin ko amalankin shanu da aka sa za su sa buhu su farka su watsar da wannan shinkafa zahiri wannan ta faru sannan kallon wannan abun ne ganin cewa bayan sun kashe mutane kuma a ce suna ta dukiyar mutane to wannan abun muna kallon kallon shi ta guda biyu ne ta ta farko shine kamar cewa laifin duka ya tattaru ya kuma akan hukuma ne ta yadda muke kallon wannan abu saboda ita hukuma ta fi karfin kowa a kasar nan ita take da damar da za ta dauki mataki ta yaki kowa amma kuma an zira ido ana kallon shi kuma talaka bai da matakin da zai dauka sannan shi kuma talaka an takura shi ana ganin kamar cewa shi da shi ake hada baki ake wannan abu sannan kuma dole ce take sa talaka ya je wannan gurin ba saboda gaba kura ba su yaki ne saboda in ka zauna gida baka da abin da zaka ci in ka je nan ka dawo kuma ka shiga tuhuma sannan su in ka hadu da su su kuma ba sa sauci waya kuɗi dole za su karbi a gurin ka to kaga wannan dole talaka zai shiga uku to don haka dan Allah in dai akwai da hukuma za ta yi to muna kiranta dan Allah ta dauki matakin gaugawa dan Allah da annabi ta magance mana wannan lamari eh. saboda wallahi mun shiga uku dan muna cikin fitina ta fitina billahi lalle yawa ya sunanka sunana Muhammad Sani Ali na'am to za ga mana abin da yawa kana kai da Allah da fari dai wannan abin da ya zo abin alheri ne kuma abin wanda ya dama al'umma dama hmm. al'umma ne talakawa suka tafi neman abincin su ma wa su baki ne sun zo daga Kebbi State Sokoto wasu mutanen yankin Zamfara duk al'umma ne suka taru suka neman halaliyan su sannan wannan abin da ya faru a jeji sun yaudara al'umma ne da yaudara sun tara mutane ne a cikin gida tunanin da idan an gan suna gashi da mutane amma dama kuna haɗuwa da su al'umma da dama suna haɗuwa da su amma bisa firgici saboda shi duk inda dan ta'adda yake ba shi yarda eh to ka san zama da mugu a cikin al'umma sai dai hakuri amma duk abin da yake faru mu muna da gwamnati ta duba wannan al'amuran da yake faruwa ta dubi mu da idan tausayi al'umma da aka kashe mana yanzu ci gaba ne akwai baki sun zo sannan aka san wannan abin da yake ta faruwa a wannan location namu din muna jin bakin cikin wannan abin da yake faruwa ko wani bako ba zai so ya zo nan yankin ba da sunan wannan abin zai zo ya nemi kuɗi ko zai nemi abinci sannan kuma da fari abubuwan da yake faruwa gwamnatin kasar nan da gwamnatin jihar Borno state ta taimaka mana sauran irin sanatocin mu su sa ido akan wannan fitintunun su taimaka wa al'umma talakawa mun sa Allah Allah shine shi jagoran mu shine shugaba a gare mu shine mai tausayi a gare mu amma shugaban mu su ma su tausaya mana dan duk abin da yake faruwa an samu shugaban jajirce wanda sun tausaya al'umma saboda shi shugaba shi yake duba bayansa kuma abubuwan da yake faruwa a kasar nan mu abun yana damu sannan ga education namu gashi da abincin mu wanda muke fama da an kokona mana a tausaya mana gwamnan jihar Borno farfesa Babagana Umar Zulum wanda ya jagoranci sallar jana'iza na mamatan daga bisani ya yi karin bayani dukkan mu mutanen Borno ba mu ji dadi abin da ya faru ba mun zama musu taziya mun zama ba su hakuri alal hakika jiya aka ce mutane 43 da suka rasu amma da na zo nan wasu suna cewa cewa ya kai saba'in ba wanda ya san adadin su yanzu za a fita a neme su mun ba su hakuri komai abin da zai faru sai daga allah ne yake kuma kwanan nan mun sha magana cewa mutanen mu sojoji suna kokari amma har yanzu da muke kira a taro mu samu haɗin kai da kasan chad da kasan kemaru da mutanen kasan waje a tabbatar cewa wayan nan mun je mu same su a wuraren da suke fama ba zai yiwu ba ga mutane mun cira cikin mawayacin hali in ka zanna a gari yunwa zai kashe ka dole ka fita kai noma in ka fita noma kuma za boko haram zai kashe ka dole ne in ba mu samu lafiya dajin ba gari ba zai taba zama lafiya ba tashi hankali zai tashi. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma wakilinmu da ke Maiduguri Haruna Dauda biyu Hassan Maina kai na ke sallama da ku mu kasance lafiya. lokaci yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. A ranar Laraba 28 ga watan Oktoba, ma'aikatar shari'a ta amurka ta tuhumi wasu mutane takwas da haɗa baki don yin aiki a amurka a matsayin haramtattun jami'an jamhuriyar jama'ar china ko prp a takaici waɗanda ake zargin cewa suna sa ido tare da bibiya da cin zarafi har ma da tarsasawa 'yan ƙasar China mazauna Amurka a wani bangare na shirin da ake kira Operation Fox Hunt don ƙoƙarin tilasta ma waɗannan mutane su koma ƙasar China. Biyar daga cikin mutanen da ake zargi an kama sa Amurka, sauran mutane ukun ba a san inda suke ba. Da waɗannan tuhume-tuhuman, in ji mataimakin babban lauyan tsaron ƙasa, John Dimas, mun juya shirin China na Operation Pax Hunt a kanta. Yanzu mafarautan sun zama abin da ake farauta, ko masu bi sun koma ana binsu Daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI a takaici, Christopher Ray, ya bayyana a taron manema labarai abin da ke faruwa ga masu shirin Fox Hunt shine harin waɗanda suka ki komawa China. Their family members both here in the United States and in China have been threatened and coerced. and those back in China have even been arrested for leverage. Ya ce an yi wa danginsu a nan Amurka da China barazana da tirsasawa, kuma waɗanda suka koma China har ma an kama su don su ba da kuɗi. Waɗannan ba ayyuka da muke tsammanin fitowa daga wata ƙasa mai ma'ana ba ne. Wannan kamar wani abu ne da muke tsammani daga ƙungiyar masu aikata laifuka. Shirin Fox Hunt wani yunkuri ne na mayar da duniya ba bisa tsari ba. da ake gudanarwa ƙarƙashin shugabancin jami'an gwamnatin china dabarun china ɗin sun haɗa da sanya ido da tarsasawa kuma ana zargin waɗanda ake tuhumar sun shiga cikin lamuran da ba sa bisa ka'idar doka wajen tilasta mutanen da china ke ikirarin sun aikata laifuka na tattalin arziki ko wani laifi na daban wajen komawa china matakan da amurka ke ɗauka ba sa nufin ana yi ne domin mutanen china ko amurkawa 'yan asalin china in ji daraktan fbi rai damuwar mu ita ce aikata laifukan da gwamnatin china jam'iyyar kwamnisanci china suka yi hukumar fbi da kawayenta a duk fadin gwamnatin amurka za su tuhumi gwamnatin china tare da kare mazauna amurka daga waɗannan ayyukan rashin mutunci a cikin iyakokin amurka wannan shine sharhin murya amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka na yau. muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Hauwa Umar da na gabatar da shirin nake cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.